وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau lahadi muna da 23 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wadda ya muwafaka da sha 18 ga watan shida miladiya shekara ta 2017 muna cikin surat bakara na jin aya ta 183 za mu tashi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله يجي يا waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya an wajabta muku azumi kutiba mai ana furida an faranta muku yin azumi wato azumin watan ramadana Allah ya ce kama kutiba ala allazina min qablikum ai kama furida ala allazina min qablikum wato kama yadda aka wajabta muku haka aka wajabta ma musulmin da suka zo gabanin mu al'umma annabi Musa al'umma annabi Isa alayhi salatu da sauransu su ma dukansu waɗannan an wajabta musu azumi to amma da aka ce kamar yadda aka wajabta musu shin kamar nan na kaifiya ne ko na adat ne ko na wakat ne wato idan na adad ne kamar a ce yadda aka wajabta mana wata guda a ce su ma wata guda ne sana idan na lokaci ne a ce a cikin watan ramadana ne su ma kamar yadda muke yi a watan tara na musulunci wato watan ramadan an gane wannan sa'annan adadi din su ma ya zama kwana talatin ko talatin ba ɗaya kamar yadda muke mu talatin ko talatin ba ɗaya su ma haka ne to gaskiya wannan babu nafsi da ya nuna wannan cewan adadin kwanakinmu ɗaya lokacin yinmu ɗaya watan da muke lokaci guda kuma kaifiya ma a ce daga fitowan alfijir zuwa faduwar rana babu nassin da nuna wannan babu nassi amma da kaɗan samu wasu malamai suna ta kutse za mu ce suna ta ƙoƙarin sai sun daidaita namu da nasu da lokaci da adadi da kaifiya ba wani nasi da ya tabbatar da wannan sai sa yawancin malaman tafsiri suna tafiya cewa kaman da muke yi mu da su shine kama ne na alwucu kamar yadda aka wajabta mana kawai su ma wajabta musu yin azumi amma adadin su da namu zai iya canjawa lokaci zai iya canjawa kaifiya za ta iya canjawa amma dai kamar da azumi ya zama wajibi a kan su wajibi ne a kansu iyakar ta kenan shi shine abin da ya inganta an gane ya yi allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama Kutuba alal ladina min qablikum ya kuwa da ku imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka jabtawa al'umman da suka zo gabaninku shikenan ba faɗi kaifiya ba ba faɗi adadin da aka saka musu ba ciwon daidai yake da namu ba faɗi lokaci ba ma ciwon daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana ciwon su ma haka ne babu wannan za a iya samun bambance-bambance tsakaninmu da su ko na adadi ko na lokaci ko na kaifiya Allah ya ce la'allakum tattaqun yin azumi zai sanya muku ta taƙawa ta ina eh, azumi wani abu ne wadda shike idan mutum yana yinsa tsoron Allah ne kawai da ya hana masa ci da sha domin mutum zai iya ɓuya ko a ɗaki ko a rami ko a duk inda ke buya dai ya sha ruwansa ya ci abincinsa ya fito kuma ya nuna yana azumi amma me zai hana mutum ya ya ce sha tsoron Allah tsoron Allah kawai shi ne zai hana saboda haka kenan azumi na ƙara sa ta ƙawa ga mutum cewa ya san Allah yana ganinsa duk inda ya shiga ya fita a sakamakon haka ba zai ci ba ba zai sha ba sai sama Allah ya faɗa cikin hadisul kudusi ya ce كل عمل, عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به Allah ya ce a hadisul kudusi ya ce dukkan ɗan adam da aikinsa da yake ibada nasa ne amma azumi na wani. ni zan yi sakamako a kai eh sauran ayyukan ma Allah ne zai yi sakamako a kai kamar sallah kaman haji kaman zakka kaman jihadi da sauransu amma to me yasa ya ce azumi nasa ne saboda mai azumi tsoron Allah ne kawai da ya sa masa ya shi ci ya shi sha idan ya buya. to a sakamakon haka Allah ya ce to azumi nasa ne wato ana yi don shi ne kawai ba rabon wani a ciki ba rabon idanu ba rabon harci amma kamar sallah tun zai iya a fili a gani zai ƙi kuma a san bai yi sallah ba kama zamanin mazala kama akan gane munafukai ta wajen rashin halartar jam'i na sallah akan gane su amma ta hanyar azumi ba za a iya gane munafiki ba ba a iya gane munafiki ta hanyar azumi amma sallah za a iya gane sarakan nan allah ce azumi nasa ne shine kuma zai yi eh, sakamako a kayi bayani ya gabata cewa eh, azumin watan ramadan sau ɗaya ne a shekara shine cikin ramadan sau ɗaya kawai wata ɗaya ba yadda mutum ya yi azumi na farilla na ramadana sama da wata ɗaya ba ba yadda ba in yayi ma ya aikin banza ya yi bidiya dole ya tsaya kan adadin da Allah yake so adadin da ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan na'am ci gaba malam ayyaman معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أيام معدودات ومن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ya ce ayyaman madudat kwanaki ne ƙididdigaggu kwana nawa kenan 29 ko 30 29 ko 30 kenan wanda ya 31 ya yi shirme ko 32 ya yi shirme haka Allah ce ayyaman madudat kwanaki ne ƙidaddigaggu kuma sanannu ba a wuce su ba a kasa su shi addini a kullum mutum yakan yi shi ne yadda aka ce a yi in yana bukatan adadi to kar ta ya wuce adadin kamar sallah akwai adadin rako'i in mutum ya wuce ba karba ba sannan akwai kaifiya akwai yadda aka ce ka yi in ka saba ma kaifiyan ba za ka karba ba sannan akwai lokaci in ka saba ma lokacin da aka ce ka yi ba karba ba dole mutum ya dace da kaifiya da lokaci da adadi yanzu sallah zahar raka nawa ce hudu yaushe ake yin ta bayan rana ta yi zawali karatun ta abi mai ake yin sa to kaga kaifiya mutum ya zai saba ya yi ta karfe sha ɗaya ba karɓa ba ba lokacinta ba ne ko ya yi ta karfe hudu bayan lokaci ya wuce ba karɓa ba lokacinta ba ne in ba dai wata darura ba sannan idan ya raka a biyar ko shida ba karɓa ba ko ya raka a uku ba karɓa ba ko ya karatun a bayyane da gangan ba karɓa ba sau da aka dole mutum ya bi shari'a sai Allah ce ba man kana minkun maridan wanda ya kasance bai da lafiya au ala sabarin ko zai tafiya to sai ya sha to nan da farko mu yi magana rashin lafiya shin kowace cuta ce ake shan azumi a'a maradun ne ya shukku ala sahibihi a son sai rashin lafiyan da me shi zai wahala in ya yi azumi rashin lafiya mai tsanani ba kawai kowane ƙaramin ciwo mutum ya ce zai sha ruwa ba a'a kuma shan ruwan ba sai ka tashi da niyan zaka sha ba a lokacin da ciyen ya kama ka ko da safe ne ko da yamma ne ko da azahar ne ko da shan ruwa ne kawai sai ka sha wannan ranar za ka rama ta wannan ranar ya karama ta idan ramadan in ka warke ka ci gaba da azuminka na ramadan in ramadan ya wuce sai karama saboda ka sauki ne aka yi wa marar lafiya amma in ya ga zai iya yin azumi wajibi ne ya yi in zai iya yi yawwa awa ala safarin ko tafiya ta kama mutum da misali mutum zai tafiya gobe sai ya yi niyan cewan gobe zai tafiya ba dai azumi ba yubayyutun niya kenan a'a a'a inda safe tafiya ta zo maka za ka iya sha inda rana ta zo maka za ka iya sha inda yamma ta zo maka za ka iya sha tare can akwai malamai da suke cewa idan ka tashi da azumi tafiya ta zo maka to ba za ka sha ba sai washe gari amma ba su da nassi kawai na abin da Allah ya ce kamar kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra inda ya tafiya ne kawai ya sha magana sai ya kwana washe gari ya dauka wannan ba nasi ne kuma shan azumi daidai yake da kasaru ka san kasaru ba za ka fara yinsa ba sai ka fara tafiya ka fita garin da kake kafin ka fara yin kasarun sallah ta kama ka shin shi ma azumi shan azumi sai ka fara tafiyan ka sha da cin akwai masu wani ra'ayi amma dai babu nasi a kai amma ga hadisi na anas tun a gidansa da ya daura kaya a kan dabbansa ya sa a kawo masa abinci a kawo masa ruwa ya sha tun ma bai fara tafiya mutum yana gidansa sau kayaniyan sha kayaniyan tafiya ba lallai ne wajibi ne ya fara tafiyan ba tukunna kafin ka fara sha daga gidanka za ka fara sha ta idan mutum kuma ya sha daga gidansa sai wani uzuri ya zo masa na yadda ba zai iya tafiyan ba aqahu aik wani abu ya tare shi to ya kenan ya zai a nan ba magana da ba bane ake yi magana mai shari'a ta ce akan wannan ya sha ruwa sai wani abu yana shi tafiya ɗin wani abu babba ya taso kwace masa hanya ba lafiya ana tara mutane ceto zai jinkirta tafiya nan sai wani lokaci sai kowa shegari kuma wasu sai koma wani sati ta shan ruwan da ya yi abin da yake akwai inda ya sha ruwa zai ci gaba da cin abincinsa amma wannan ranar zai ramata ce zai kama baki zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza duk wani ishihadi ne nasu ishihadi ne tun da dai ya sha shi kenan hakanan matar da ta ɗauki azumi sai haila ya zo mata da rana sai ta sha sai ta sha haka nan matar da ta wayi gari tana haila sai jinin ta ya ɗauke da safe ko da rana ba ta wayi gari ba ta azumi ba ba wani kamun baki da ta ita ci gaba da cin abincinta da sha amma wannan rana za ta biya an fance da bai ba ce ta kama baki don ta yi wanka jinin ta ya dauke dai kawai ci gaba da sallah amma azumi kan babu in ya ramadan ya wuce ta rama wannan ranar da jinin ta ya dauke a cikinsa an gane wannan ta wajen ramawa ya za a yi wanda ya sha don rashin lafiya ko don tafiya shin wajibi ne rama su a jere ko yana da daman ya yi su mutafarrikan ya yi su daban-daban to a takaice akwai maganganun malamai da yawa ko suka ce dole ya yi su a jere tun da ramadan ne Ko suka ce a'a ya samu ya yi su daban-daban Ko suka ce huwa muhayyarun yana da choice yana da zaɓi in ya ga dama ya yi su a jere ne ga dama ya yi su daban-daban wannan ma shine ra'ayin da ya fi zama daidai cikin rayukan malamai in ya ga dama yana da dama ya rama su a jere kaman guda biyar ko goma ko ma nawa ne in ya ga dama kuma ya yi ya huta ya huta in ya ga dama a wannan wata in a ce ba ramadan ba ne a watan farko ya yi biyar a wani wata ya yi biyar ya dai tabbatar da kafin shekara ta kewayo ya rama ta wadda ya saka cifa ana bin su azumin watan ramadana bai ya ƙilamawa har wani ramadan ya zo me yake kansa akwai kafara a kansa na ciyarwa ko babu akwai ganin malamai akwai hadisi sai dai hadisin yana da ɗan rauni wadda yake nuna cewa wadda ya saka ci? bai rama da ramadan ba har ramadan ya zo cewa zai rama kuma ya ciyar da miskini a adadin kwanakin hadisin yana da rauni akwai asar ma na sabai a kan wasu wasu kuma suka ce a zai rama amma zai yi sigifari zai yi sigifari na sakacin da ya yi ta wadda ya fara azumi kuma rashin lafiya ta zo masa ya mutu ba cikin ramadana rashin lafiya ta zo masa ya sha azumi kamar biyar ko shida bai warke da wannan cutar ba ya mutu to ya azumin da ya sha akwai waɗanda suka ce za a rama masa wasu suka ce ba za a rama masa ba to waɗanda suka ce ba a rama masa ɗin nan ba su suka fi zama daidai suka fi zama daidai kamar yadda ɗan uwanka ba zai mutu akwai sallah kansa ka zo ka yi masa sallah ba haka nan ɗan uwanka ba zai mutu akwai azumi na farilla na ramadan ka zo ka yi masa ba amma azumin ba ka ce wadda mutum yake wajen ma kansa don neman wata bukata sai bukatar ta biya bai yi ba ya mutu ta wannan ka akwai hadisai ingantattu daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai biya dan wata mata ta wajen manzo Allah ta ce ya rasulullah mahaifiyata ta mutu akwai bashin azumi a kanta na bakaci wadda ta wajabta mu kanta sai manzo Allah ya ce mata shin idan ana bin yar uwanki mahaifiyanki nan bashi za ki biya mata ko ba za ki biya ba ta ce zan biya sai manzo Allah ce ai dainan lahi a haku an yi koda bashin Allah shi fi cancanta ma a biya inda bashin Allah ta ɗauka ta yi bakace sai ki biya mata sau azumin bakace kan kusan kaman jima'i ne na malamai a idan mutum ya mutu za a biya masa ta wajen biya masu cewa suka ciyarwa za a yi maimakon azumi wasu ka ce azumi da a yi masa wasu ka ce ciyarwa za a yi an fahimci wannan? ayyaman ma'adudat na minkun minkum da nawa da safarin fa'iddatun min ayyamin ukar. wa na 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskiti wannan aya ne ma'ananta ne wa'ala na hun to wajen ma'ananta malamai suna ba ta ma'ana biyu ma'ana biyu kuma ɗaya kishiyar ɗaya wasu suna bata ma'anan wadda za su iya wasu suna ta ma'anan wadda ba za su iya ba akwai kira a mata abdullahi abbas maimakon yau ta yi ƙonahu yau tsawwa ƙonahu yutawwa ƙonahu an gane yi maimakon yutai ƙonahu so wadda suka bata ma'anan wadda za su iya azumi ɗin suka ce to ayan ba mansukhiya ba ce ai mansukhiya ce kai akan wadda su iya cewa ba ba shafe ta ba kuma akwai suke tafiya cewa an shafe ta ba ta aiki cewa gabanta ya shafe ta gaba da ne so shine cewa suka ce a farkon musulunci an bewa musulmi masu azumi zaɓi ko kai azumi ko ka ciyar lafiyan ka ba tafiya ba ba rashin lafiya ba kawai cewa kana da zaɓi ko ka ciyar ko kai azumi sai waɗansu suna ciyarwa waɗansu kuma suna azumi kenan wa alal ladina yutiqunahu waɗanda za su iya yin azumi ɗin amma ba su yi ba to fi da ta ta'amu miskin su ci da miskine. an gane yawwa su ci da miskine amma a ƙarshe Allah ce wa ta sumu khairu lakum da za ku yi azumin shi fi muku maimakon ciyarwa an gane fassara ta farko to fassara ta biyu wala ladina yutiquna akan waɗanda ba za su iya yin azumi ba ko za su iya yi amma da wahala wanda suke tafiya kice wanke nan ba a shafe ta ba kaman tsoho tsohuwa su ba za su iya azumi ba to wannan tunda ba za su iya azumi ba fidiyatu ta'amu miskin sun wasu ci da miskini kowace rana guda miskini guda kowace rana guda a ci da miskini guda an gane wannan wajen ciran mai da ci da shi muddi ko rabin sa'i muddi ɗaya ko rabin sa'i shi ne zai zama ciyarwa a madadin kowace rana da mutum ya sha ta wajen ciyarwa ɗin nan faman a khairan fahuwa huwa la wajen ciyarwa ga adadin da shari'a ta saka muddi guda sai ka da muddi biyu ko muddi uku ko hudu ganin damanka ko rabin sa'i ka da sa'i guda kaga kai tadawwi ne ko ka da sa'i biyu ma ko hama kaga kai tadawwi ne to fa huwa khairul la da baka lada akai an gane na'am to waɗanda azumi ma yake musu wahala eh da su iya yi amma da wahala to wa'anta su mu khairul lakum ce wanda za su yi azumi din ma shi bi musu alheri an gane sai maganan tafiya shin a tafiya da mutum ya sha azumi da ya azumi din wanne fi a wajen tafiya wai da mutum ya yi azumi in dai iya yi da kuma ya sha wanne ya fi to amma kamun mu zo maganar fifiko kun sani akwai 'yan zahiriya bayan su ma akwai waɗansu daga cikin waɗanda ba zahiriya ba da suke tafiya cewan in kayi azumi a cikin tafiya kana azumi ma na ramadana a lokacin da kake tafiya to ka yi aikin banza sai ka biya bayan ramadan sai ka biya ko ka yi azumi ɗin domin dalilinsu kawai suka ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra can dai mutum bai da lafiya ko yana tafiya kawai ya ciye ya biya ba ma magana azumi din ba suna tafiya cewa kenan wajibin mai tafiya kawai ya sha kamar yadda suke tafiya wajibin mai suke tafiya kan cewa wajibin mai tafiya kawai ya kasaro in yayi in yayi sallah ya cika sallah ma a banza yi ba karba ba to su ma suke tafiya a zahi a yance cewa duk wanda azumi lokacin yana tafiya to daidai yake da bai yi ba in ramadan ya wuce sai ya rama wannan to amma jumhurin malamai ba haka suke tafiya ba so suna tafiya cewa mutum yana da zaɓi akwai hadisin da ana ya ruwaito jabir ya ruwaito ya ce mun yi tafiya tare da manzo Allah cikin ramadana a cikin mu akwai masu azumi akwai kuma waɗanda ba su azumi masu azumi ba su aibanta mai azumi marar azumi ba ya aibanta masu azumi kaga choice kenan wani wasu sun zaɓi su yi azumi su hutar ramako wasu kuma sun zaɓi su sha su rama kuma duk manzo Allah yana kallon su an gane wannan so kaga gurgurdan hadisi kenan mutum yana da choice yana da zaɓi, amma majoritin malamai irin su imama da sauran cewa mutum yayi azumin shi yafi wa anta sumu khairul lakum azumin shi yafi an gane wannan sai kuma waɗanda suke cewa suka bambanta suka ce to idan azumin zai biya mutum wahala in yayi yana tafiya to wannan abin da yafi a gare shi kawai ya sha saboda hadisin da manzala yake cewa laysa min albirri as-sawmu fi safar cewa ba da'a bane mutum yayi azumi a cikin tafiya to manzala yayi wannan hadisi ne ko ya wannan hadisi a lokacin da ya ga wasu azumi yana wahalar da su sun galabaita sun gigita akwai lokacin da mamman Allah ya sa wa sabansa sama dole-dole ma suka sha ruwa akwai lokacin ma da su zance abokan gaba ya ce musu sha ruwa shan ruwa shine dai ba su karfin yin jihadi karfin yin yaƙi an gane wannan? ta musamman ma yanzu a zamaninmu nan mota jirgin sama mutum zai iya yin azumi ka yi azumin shi ya fi amma in ka sha babu laifi a kanka in ramadan ya wuce za ka rama an gane wannan in ramadan ya wuce sai ka rama in kuma ka daure ka yi azumi din shi kenan ba matsala an gane wa an ta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun in kun sani akwai mai tambaya kan wani abubuwan da muka faɗa to mace mai ciki da mai shayarwa idan suka sha a cikin ramadana ramawa da su yi ko ciyarwa akwai waɗanda suke cewa ramawa da su yi kamar irin su imamu malik amma dai abdullahi na abbas ya ba da fatawan cewa ciyarwa da su yi ciyarwa da su yi gwargwadon kwanakin da suka sha kowace rana miskini ɗaya kuma an ga maka abin da zai ciyar ko muddi ko rabin sa'i an gane wani yawwa an gaya maka da tsoho da tsohuwa waɗanda ba za su yi azumi su ma ciyarwa ne amma marar lafiya wadda lafiya ana ganin zai warke shi ramawa zai yi in ramadan ya wuce sai ya rama kuma maka bayanin rama ko ɗin nan ya samu ya jeranta ya samu ya yi menene daban-daban an gaya mu kuma cewa wanda ya jinkirta azumi bai rama ba bayan ya samu lafiya har wani ramadan ya zo ya yi laifi wasu sun ce ma kowane rama akwai ciyarwa kowane rama akwai ciyarwa amma cewa hadisin da ya zo akan haka mai rauni ne an gane wannan ko akwai wanda bai gane ba eh uh -huh. ma uh -huh. eh eh a zai rama mana eh, dai wannan ramadan da ya zo shi in ramadan ya wuce kuma ya rama wancan din da ya saka ce istighfari shine ake magana a ramadan kana ma ya zama wajibi a kansa to me kuke cewa mutumin da yake rama azumi kuma sai karya azumin yana ramawa sai karya shi wanda ya sha din kuma ya karya shi da gangan akwai kafara kansa a'a amma akwai malamin suke ce akwai kafara irin su Malik yana da maganganu guda biyu akan nan kaulin sa na farko yace zai rama yi kafara kaulin sa na biyu shiga cikin cewa ba zai yi kafara ba amma dole ya rama wannan kan babu shakka an daidaita kan zai rama amma maganar kafara ne suka ce a ba maganar kafara ai wanda ya sha asalin Ramadana din ma ba wanda yake rama ka ba inda gangan ne ai ba hadisin da yake yi ya ka'a ya yi kafara dai amma rama ka zai rama ya yi kafara babu wannan koyar abin nan wanda ya taki mace ne aka ce zai menene dai kafara kuma ya rama an fahimci wannan na'am in da ka ciyar dama min aksa min menene min awsati ma tat'imuna menene ahalikum abinda yawanci majority suke ci ai shine za ka yi kafaran shi abinci in masara ne ake ci ya kai in shinkafa ne ake ci ya kai in gero ne ko dawa ne abinda dai ranto majority mutane suke ci shine ake kafara da ba ce ka je wata kasa ka sayo wani abinci daban ko wani special diet ko in sun sha azumin ta yi shi ne masakacin da ake magana shi ne sakacin yawon shi ne sakacin amma da mutum zai sha azumi ramadan ya wuce ta rashin lafiya ta rashin lafiya har wani ramadan ya zo bai warke ba ba komai a kansa abinda aka ce sai azumin watan ramadan da ya zo wancan kuma ya ciyar wanda ya wuce ya ciyar wanda rashin lafiya ya hana shi ya rama ha wani ramadan ya zo sai cire wancan yana farto wanda duk da sabai suke baro a kai irin su abdullahi bin abbas abdullahi bin umar na'am na ga shi kenan mu je gaba ko ta ci gaba شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نعم الله يتيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسرة ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Allah ya ce watan Ramadana wata ne da aka saukar da Qur'ani a cikinsa. Wato daga farkon saukan Qur'ani ya fara sauka cikin Ramadana, amma daga baya sai rika sauka munajjaman kaɗan kaɗan kaɗan hasban waqa'iq. Wato aka sauko daga eh, lauhul mafus zuwa baitul izza daga nan kuma jibril mala'ika jibril yana ɗauko shi daga wurin yana kawo manzo Allah kaɗan kaɗan kaɗan gwargwadon abubuwan da suke faruwa dama kuma Allah ya san za su faru har ma ya saukar da qur'ani akai ko ayoyi a kansu kamar irin yas'alunaka anil ahilla eh? yas'alunaka anil mahili ga sunan dai yas'alunaka an zilkarnaini da dai sauransu duk Allah ya san da yi waɗannan tambayoyi kuma ya shirya littafinsa da ƙur'aninsa a kayi daga an yi tambayan kawai sai a sauko masa amma farkon saukonsa a ina ya fara a ramadana amma daga baya kuma ya dinga sauka ba lallai cikin ramadana ba kowane wata kowane lokaci wani lokacin da daddare wani lokacin da rana wani lokacin a wajen tafiya wani lokacin a madina wani lokacin yana gidansa sai dai kawai ga zufa yana karyewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da lokacin dari ne to an san lokacin ana yi masa wahayi to shine na Allah ke bada labari da farkon saukan Qur'ani din cewa sha ramadana alladhi unzila fihi alquran watan ramadana shine farkon watan da aka saukar da alqur'ani a cikinsa. sa hudan linnasi shi qur'ani din nan shirya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda kuma akwai bayanai filla filla da suka zo na shirya a cikinsa wal furqan da kuma bayanai filla filla da suke rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya da musulunci da kafurci da imani da rashin imani duk dalla dalla Allah ce to faman shaida kuma shahara duk wanda rayuwarsa ta kai shi wannan wata bai mutu ba yana cikin ƙoshin lafiya ba tafiya ba to fal ya sumhu sai ya azumi din fal ya sumhu ya zanto lafiyayye ya halin tafiya in mace ne ba ta haila ba jinin biki ta shi kenan ya zama wajibi ta yi ya zama wajibi ya yi amma mutum bai da lafiya sai ya sha kamar da ne ya gabata ya sama nan gama ce ya sake maimaita ce wa man kana minkum maridan aw ala safari wanda ya kasance a cikin ku bai da lafiya ko yana tafiya to sai sha fa'idatun min ayyamin ukhra sai biya wasu kwanaki daban wanda ba na ramadana ba gwargwadon adadin da ya sha ɗaya ne biyu ne uku ne biyar ne goma ne ishirin ne watan ne ma gabaki ɗaya ya sha sai ya rama shin wanda ya sha wata guda kuma inda yake a ƙasar da yake ko a bangare da yake na duniya 29 aka yi to yi zo ramawa yadda mutanen garin suka 29 suka ga wata haka zai rama ko zai biya 30 ne shi cin rashin lafiya ya kama mutum ko ya yi tafiya na wata guda kullum cikin tafiya yake na wata guda ta yi zo ramawa idan kuma 30 aka yi a inda yake to shin 30 zai yi ko kuwa zai yi 29 ko wanne ne daya to akwai malaman da suke tafiya cewan idan ya sha na ya sha na wata guda amma a ƙasarsu ko a nahiyar da yake 29 ya aka yaka ga wata suka ce to shi ma 29 zai yi shi ma 29 zai yi amma wadanda suka ce a'a ko da an ga wata a azumi 29 to shi 30 zai cika tun da shi yana kidanye kwanakin da ya sha ne ba yana kidanyen wata ba ne kun gane wannan fale sun ya azumce shi man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai Allah ya biya yace yuridu Allahu bikum al-yusra wannan sauki da aka yi cewa mutum bai da lafiya ya sha ko yana tafiya ya sha ana nufin a sauki yake nema sauki Allah yake nema muku sauki wala yuridu kuma al-usra Allah bai sai wahalar da ku da Allah yana so ya wahalar zai ce dole in baka da lafiya ma sai kai in kana tafiya ma sai kai to da ke addinin musulunci ma ja'alallahu alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya wahala a cikin wannan addini ba sai aka nema maka sauki kamar sallah ne in za ka iya yi ka yi a tsaye in ba za ka iya ba ka yi a zaune a zaune ma ba za ka iya ba ka yi a kwance a kwance ma ba za ka iya ba ka yi a rigingine a rigingine ma ba za ka iya ma ka yi a zuciyanka duk sauki ne shi nan duk sauki ne ah, Allah ya ce walitukmilul iddata an ba ku sauki ku sha in kuna tafiya an ba ku sauki ku sha in ba ku da lafiya Allah ya wannan sauki ne don kowa ya samu ya cika adadin wannan wata ko da watan ya wuce sai ya cika abin da ya sha an gane wannan dan yanzu da lokacin da mutum bai da lafiya aka ce azumi cikin watan Ramadana za a samu wajoro ba za a samu wajoro ba ka samu wajoro kai kwanakin da mutum yana cikin rarrabiya dai sha ya boye kuma amma an baka dama ka sha ka gani cikin ramadan sai ka cika in ramadan ya wuce ka je ka cika adadi din ba ka cika adadin ba ka sha goma ka yi ishirin to ba ramadan sai kai goma na ta kare ka yi ishirin da biyar ka sha biyar ramadan ya wuce kawai sai kai biyar din da na iddata kenan ka ka cika adadi din da ake so cikin sauki kuma walitukabbiru Allah ala ma hadakum dan kuma ku girmama Allah ku riga kabbarori kan abin da ya shiryar da ku wala allakum tashkurun ko la ku gode masa alhamdulillah Allah mun gode maka da wannan sauki wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم الله يتي وإذا سألك إبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله يتي ومن الله صلى الله عليه وسلم وسلم Eh, idan na suka tambaye ka ne cewa a kusa nake ko a nesa nake to ka ce musu a kusa nake ina jin mai kira lokacin da yake kira ina jin addu'a lokacin da mai addu'a yake addu'ansa don haka nan kai addu'a ɓoye ma Allah ya ji Allah ya san karatun bebe ma ya san karatun kurma saboda haka nan ba sai ka yi taba Kano ba wai ya je ko umra ne ko aikin haji ne sai daga hannu yana addu'a shi bai san ma ana ji ba yana ya Allah ka san Kano sai da kuɗi zaman Kano ba ta yiwa a ta ba shi kuɗi kenan ko <laughs> kai da cikin zuciyarsa ma Allah ya san karatun bebe <laughs> an sani ba sai ya fito fili ya furta ba saboda hakan nan Allah yana jin mu duk inda muke a kuma duk halin da muka kira shi kaga nan kuma amsawan Allah bai kawo wasu da ba bai ce sai mun bi wajen manzon Allah ba balle sai mu bi jan wani waliyi kai tsaye kawai yace in bayana suka tambaye ka ne ka ce ina kusa kuma wujibu da'awatar da'i iza da ahli ina amsa addu'a duk wanda ya kiraye ni an gane wannan yawa amma falyastajibu li su masu amsa amsa kirana su bauta mini an gane ashe kenan amsa addu'a sharaɗi ne mutum shi ma ya amsa kiran Allah abin da aka ce yayi yayi kokari yayi iyayensa abin da yafi karfin sa kuma Allah ya sani an gane wannan yasa masu cin halal an fi yawan karban addu'ansu masu cin halal akan masu cin haramu ash'asa akbara wa madda yadayhi ila sama Ya kone ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa matsamuhu haramun wa malbasahu aw mashrabahu haramun wa malbasahu haramun wa guziya bil haram fa anna jabu lahu saboda daga cikin sharadin addu'a akwai cin halal sai dai addu'a tana da adab kuma adab ɗinta in kana da hali ka fuskanci alƙibla gabar ka fuskanci ƙaba kuma ka daga hannu kuma son samu ka yi ta cikin kana tsarki ka yi addu'an kana tsarki wannan fa ana magana adab ɗin ta ne daga cikin sharuɗanta kuma na karɓa kai yi ne an karɓa lokacin da kai ba maganan kokonto ba shakka don Allah ne ya alƙawari ujibu da'watad da'i iza da'ani wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin saboda ka dai wanda ya addu'a yayi kini an karba yastajibu li su amsa wal yu'minu bi su imani da ni la'allahu sun ya kada su shirya lokaci ma yayi kwana aya ta 186 in Allah ya nuna mana gobe bismillah Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na tambaya wai yaushe ne a ah, daidai wani lokaci ne wanda azumi zai yi addu'a don yi shan ruwa. Kafin shan ruwa ne ko bayan shan ruwa. Wallahi ban gane tambayar ta Addu'a da mutum yake yi don yi shan ruwa. Eh. Shi wani lokaci yake yi. Oh addu'an da aka ce ba a mai ruwa idan mutum ya lokacin azumi? Hmm. Dab da shan ruwa ne. Ana so idan ya addu'a din yana gama kawai sai shan ruwa. misali ya rage minti biyar ko minti goma a kiran sallah na shan ruwa ko rana ta faɗi kawai mutum sai daga hannu ya fara addu'a yana sauke hannunsa kawai sai ya ya yi iftari kawai sai ya sha ta wannan shi a wannan kuma ya ce idan wanda ba musulmi ba ya ba shi kyauta cikin azumi ɗin nan eh, ne ake godewa wanda ba musulmi ba ya masa kyauta mutum masa kyauta bayan ya gode ba ya ce thank you mana ba shi kenan ba kuma wa sai yi sai an goya maka wani kaifiya ko kana nufi zaka zage shi ne ka ce ka gode Allah ya saka ya ce thank you eh, thank you Mr. Man ai kenan ba an kace to kace Allah ya saka saka masa da me ila aljanna idan a nan duniya kuma to da yau gaba ci gaba goyi abin da biya cewa wai malam ko nasiha ga hukumomin da kasar saudiya ta aiko dibino a raba bayan allah suka kai kasuwa to dan a aiko dibino ba sun kai kasuwa kayan yan gudun hijira ba sun kai shi kasuwa tilela nawa ta ɓoye ce ta shiga ramin tururuwa tururuwa ta janye trela da kaya ciki trela wajen sittin shi dan najeriya mutum ne wanda gaskiya kusan bayi da da'a bayi da tarbiyya son zuciyarsa ta wuce duk yadda kake tsammani a ce mutane ne an raba su da gidajensu suna kwana a sanyi suna wani a sanyi a zafin rana saboda sun ga mutuwa suka bari ba abinci ba abin sha a ware musu abinci za a kai musu a ce wasu manya a ƙasar nan wadda suke cikin ac suna shan sanyi mota sanyi a gida sanyi kuma wasu su yi da batin ɗin wannan abinci su je su sayar a kasuwa a ƙasar rashin imanin kuma a ce a samu wani har a ofishin shugaban ƙasa a gagayewa ban ya wuce ne dan sojiya ta aiko dubino sau nawa suke aikowa nan garin ma ba akwai malamin da aka aiko ya kawo ya kawo nan bai cinye katan nawa daga sodiya akwai nan nan ma akwai sai da wanda suka aiko da suke gaya mini to da ya haka me kace da sauran awam kuma saboda kan nan kasan nan abu ne waɗannan mutane ba su tsoron Allah ba su tsoron Allah gaskiya magana ba su tsoron Allah naji naji labarin cewa an aiko kuma duk shekara Saudiya tana aiko da dibino dan a iftarin a ci da masu azumi amma zai je kasuwa su sayar ne kasuwa su sayar ina ruwan su su kuɗi jari Allah ya sauwaka zuciyarsu ta bushe mana mu je gaba mana a wannan ya ce ya zo masallaci bai salla isha ma ya samu ana tarawai ya ɗauka wayar ka biyu ake wai sallama da ya bi da yamma sai garka hudu ya yi kafin sallama ya ce ya zai da a shi ke na mana ya yi raka hudun sa mana kullum alani ya ti yi ta kare tun da dama an yi raka biyu ma sai ya tashi ya ci ko raka biyu to balle liman ya raka huda ya magana ta kare inna mara malu bin niyyati kullum ala niyyati eh, ya yi raka hudun sa ba ya sha raka hudu bane wani zaman ta yi sunna ne liman ya dauke masa liman ya dauke masa liman ya dauke masa mana kuma tambayar cewa shi kullum awo yake dan kasuwa ne amma kullum awo yake yi ta ko masara ko shinkafa yadda Allah ya ware masa yace to batun fitar fitr akan shi da yaransa eh ba maganan kullun awo ba ranar sallan da ta zo ta yana da abin da zai auna ya ci da gidansa har ya saura in yana da abin da zai auna ya ci da gidansa har ya saura to saura nan wajibi ne ya fitar da zakatul fitri ya fitar da makansa inda saura ya fitar ma 'ya'yansa inda saura ya fitar wa matansa inda saura ya fitar da bayansa ko yaran gidan suke aikin ko babu saura shi kenan magana ya kare la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi kenan ya dangana da ranar sallah din ne yake abin a wannan kuma tambaya wa kanar addu'a ya ce addu'a mutum ya yi shi kamar na kansa shi kadai ya rika roƙon Allah Allah ta bin kaza kuma kai mana kaza shi ya fi wani ne a ciki a'a addu'a akwai da zai keɓe kansa akwai da kuma ba zai keɓe kansa zai da sauran musulmi duka akwai malawar da suke ganin ma idan limami ne yana sallah zai addu'a to ana son ya hada da mamu ya sa siga ta jam'i amma ya zo na sa na dare ko sauran addu'o'insa wannan yana da dama ya kebe kansa da iyayensa da 'ya'yansa da matarsa da duwar suke da kuma da ya roƙe shi masa addu'a ya keɓance su da su amma ya zo shi ke neman akwai buƙatar ya haɗa da mamu wajen alherin da yake nema da sharrin da yake yi roƙon Allah tun kuɗe masa wannan shine na a to wani cikin kuma mai tambaya da malam suna azumin sai na nan mana azumin sai na nan ya kwana da janaba wai ga alfijir ya ke to sai da ki azumin sa wala babu laifi janaban ta faru ne ba ta hanyar mafarki ba bayan fitowar alfijir shine laifi shine yake ba ta azumi amma ko da mafarki ne bayan fitowar alfijir ko da rana mutum ya bacci ba komai azumin sai na nan eh mata da su suke gidan bayan masallaci gidansu a su fito a nan akalla ko su ga liman ko su ga waɗanda suke ganin liman shi ne eh wasiya hmm. wanda ya ba da gidansa wa matarsa tun yana da lafiya a to na ba wasiya ba kenan wasiya daban kyauta daban in dai tana yana da ransa ya ba ta gidan ta dauki takardu ai wannan ba wasiya ba ne. wasiya ita ce ce in na mutu cikin gidaje na abe mu wance daya to shine wasiya amma dai da ransa lafiya dauka ya bata wani ba babu laifi kowa ma bai wadda ne illa ya iyaka idan ƴaƴa ne mazala ce ku ji tsoron ku ya dace wajen ‘ya’yanku duk kyautan da aka yi kabin ka bema wannan ma ka bema wannan an gane wannan shine nam na'am malam bismillah wanda ke biyan azumin watan ramadan sai ya karya azumin kuma eh ko ta hanyar menene in dai biyan azumin yake karya zai biya wannan din ne kawai shine ra'ayin sahihi na malamai zai biya wannan ranar ne inda na ramadana din ne kansa ya karya ta hanyar jima'i to nan zai kafara a gane bambancin su yawa saboda wancan ya keta alfarman ramadana wannan kuma da ya karya bayan ramadana bai keta alfarman ramadana ba na'am itacen da ake sakawa a makabarta eh ake jira kan mamaci eh cewa in aka karya shi daga karya shi gara ka je rusa ɗakin kaba in ji wani kwangi eh, wani shi ne ma sami ina bi haza min ina. sai dai min halina kun ji tambayan wai ba an binne mutum akan saka itace a kai ba a jera to wai wani itacen da ka karya gara ka je ka karya ɗakin ƙaba itacen fa gara ka je ka rusa ƙaba kai gara ka rusa ƙaba ta ai manzo Allah ma shi cewa yi kashin macacce karya shi yana macacce daidai yake ka karya shi yana da rai tsananin da ya faɗa kenan shi kashin macaccen ba wai itacen ba itace ko dan ka karya shi ne ya jiki wannan magana karya ce eh ka kakkarya ne kafin a saka ta ai shine kakkarya ke kafin a saka hmm, na'am to bari mu kare ne dabara yan kasuwa ana bin sabashi na zakka na shekara na biyar eh sai zo na shekara biyu to me yasa yake haka to ai jinkirta biyan zakka haramun ne don haƙƙi ne na talakawa haramun ne a shari'a ma aka kawo mutum yana kin biyan zakka za a kwace rabin dukiyarsa bayan ya biya zakka a kwace rabin dukiyarsa ya zama hukuma gare shi ka nan ba daidai bane lokacin zakka ya mai mutum ya biya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka